a wani gari an yi bawan Allah salihi masani Kur'ani da hadisi da fikhu mutanen gari na girmama shi kwarai da gaske suna ƙaunarsa suka zauna suka yi shawara suka naɗa shi babban limamin gari mutane suna gayyatansa gidajensu ya zo ya ci abinci domin neman lada gurin Allah madaukakin sarki musamman cikin watan ramadana watan ramadana ya zo wannan mutum ya gayyaci liman gidansa liman ya zo ya ci abinci ya fita yana adda allah ta'ala ya saka musu da alheri allah ta'ala ya mamalo musu albarka matan mai gidan ta zo gyara gurin da aka ci abinci tana kwashe tasoshin da aka ci abinci a ciki sai ta tuna cewa ta ajiye maƙudan kuɗinta akan kabakin da aka ci abinci akai bata gani ba ta jira mai gidanta ya dawo ta ce mai gida na ajiye maƙudan kuɗi na akan wannan kabakin da kuka ci abinci a ciki shin kai ka ɗauka mai gidan ya ce a'a ba ni na ɗauka ba aka nemi kuɗin nan kaddabis aka rasa ba a gani ba suka ce to fa ba wanda ya shigo cikin gidan nan in ba liman ba kenan liman shi ya sati wannan kuɗi din suna mamaki liman ana ganin shi mutumin kirki makaranci masani Allah shi ma ɓarawo ne suna ta mamaki daga nan dai mai gidan sai ya ɗaura gaba da liman ya ga liman baya gaishe shi yadda ya saba baya girmama liman yadda ya saba girmama shi watan ramadana ya zagayo wannan mai gidan ya ce shi fa wannan shekaran ba zai gayyaci liman ba saboda limamin barawo ne matar mai gidan mutumiyan kirki ce ta ce a'a mai gida kai haƙuri ka gayyace shi mai wancan shekaran tilas ne ya sa shi ya wannan sata ɗin mai wa lalura ne ta so wa liman ya tilasta shi bayan da zai sai ya sata ka gayyato shi eh, mai gida sai gayyaci liman a wannan shekaran liman ya zo ci abinci suna hira shi mai gidan ya ce liman baka ga na dan sanja maka hali ba inda na saba girmama ka nake ji da kai yanzu fa na sanja maka liman ya ce wallahi ban lura ba saboda yawan ayyuka na ni ban lura cewa ma ka sanja mini ba yake to wallahi liman wancan shekarar da muka gayyace ka mun gama cin abinci akwai makodan kuɗin mu da aka ajiye akan kabaki an nema ba gani ba kun ba wanda ya shigo gidan nan in ba kai ba sai liman ya ce eh kware da gaske ai na ga kuɗi amma ai wundo na buɗe ne sai iska na shigowa na janye wannan kuɗin naku sai na tattara muku kuɗin na je na ajiye muku inda ba zai bata ba sai liman ya fashe da kuka liman ya dinga kuka liman ya ce wallahi ba wai ina kuka saboda kun tuhumce ni da sata ba ne ba ina kuka saboda shekara guda ba ku buɗe kur'ani ba kullum ina wa'azi ina cewa a dinga karanta alkur'ani ba ku ji abin da manzon Allah ya faɗa ba manzon Allah ya ce ku karanta Kur'ani saboda Kur'ani zai zo ranar tashin alkiyama ya ceci masu karanta shi manzon Allah ya faɗi haka kullum ina yi muku wa'azi ina ce a karanta Kur'ani shekara guda ba karanta Kur'ani ba to kuɗi a cikin Kur'ani na ajiye mai gida buɗe Kur'ani zaka ga ka mai gida ya buɗe Kur'ani she ga kuɗinsa a ciki She fashe da kuka ya wa alkawari cewa insha Allah yanzu kullum sai sun dinga karanta alkur'ani Allah ta'ala ya ce ya ku wanda suka yi imani ku nisanci dewa daga cikin zato saboda wani bangare na zato sabo ne wani bangare na zato Allah maɗaukakin sarki ya ce saɓo ne Allah ya ce kada shashin su dinga gulman shashi kada ku dinga neman laifukan yan uwanku shin kuna so ku ci naman yan uwanku ɗanye ne ai wannan ba daidai ba ne to yayin da kake gulman wani to ka sani cewa naman shi kake ci ɗanye yan uwa ku dinga nema wa yan uwanku uzuri kada ka dinga zargin mutane sai ka yi bincike ka tabbatar da abin da kake zato